barkanku da zuwa jarumar novel tv ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa da tsarin mun daura shi kada ku manta ku danna like comment da kuma sharing mun gode bismillahir rahmanir rahim rumbun kaya kashi na goma sha biyu Sautin bugawar zuciyarsa ne ya sauya bayan fitar Adam daga motar din ya rantsa idanuwansa sosai tsoro na shigarsa. Tsoron maganganun Adam din wanda yake da yakini tabbas akwai wanda yake taimaka musu kamar yadda ya ce. Amma waye ba zai iya dubawa ba don baya son zuciyarsa eh, don baya son zuciyarsa ta zurfafa a cikin tunani za ta iya bugawa ma baki ɗaya musamman idan ya samu wanda ya mutukar yadda da shi ne da laifin ya Allah ya furta a hankali yana sake cusa wayar sosai a cikin aljihun rigarsa yana son ɗauke hankalinsa wajen haƙura da ganin abin da zuciyar da gangar jikinsa ba su amince masa da gani ba please oga karka dakata karka dakata tashi dan Allah babu komai Habib mu je kawai oke ya da motar suka tafi tana zaune a ofis din suna hira da Abdulhakim wanda Eh, wanda ta lura fiye da rabin hankalinsa na kan wayar hannunsa chatin yake da alama don yanayin yadda yake amsa mata wata magana da zaka tabbatar da ya kasa hankalin nasa waje da yawa ne shiru ta yi masa ta ɗauki wayar ta ita ma kawai ta hau dannawa ko ta rage zaman dan babu abin da za ta yi har oga kamal ta tambaya ya ce ta bari aryan ya dawo ta yi mamakin da bai yi mata maganar abin da ya faru jiya ba gashi tana son sanin halin da dadin yake ciki don kusan kwanan zaune jiya ta yi tana tunanin abin da ta ce tabbas nishin mutum ne mai cike da wahalarwa tana rufe idan ta shi take hasasowa. hakan ya hana ta samun isasshen bacci sosai wayar ta ce ta yi kara ganin hamma haidar ne yake kira yasa ta dauka da sauri hamma na na am kanwata gana a gurin a gurin naku a garin naku Kano Kano kenan eh shigowa ta kenan la shine baka faɗa mini ba hamma wallahi zuwan gaggawa ne abi ya taso ni kina ina yanzu ina office okay zan kira ki in an jima ki jira ni zan zo na ɗauke ki okay to shikenan hamba sai ka zo tana cikin wayar ta ga fitar Abdul sai ya kasance babu kowa a office din Zainab ce ta shigo rike da wani file ta dure mata a gabanta takardu ne a cikin fal ta daga kai ta kalle ta menene wannan aiki ne idan kin gama wasu idan kin gama ma wasu na jiran ki dan na lura eh, zaman dumama desk kawai shi kike yi ko da yake kin samu masu daure miki kugu ne farar kalan nan take ke kwasar su da alama ke a matsayin ki na waye da zaki saka na aiki a wajen nan hmm, ta kwashe da dariya wato kina da baki a shi a gaban oga sai ki ringa yin kamar wata tsohuwar munafuka da haka kika yi amfani kenan wajen tura kanki gare shi sai a yi mu gani ai aiki kuma shine ya sa ki ba ni ba dan ni ba ni da lokacin batawa a kanki idan zaki yi gashi nan idan ba zaki yi ba ki bar shi idan ya dawo ya saka ki dole ai har shi ma ba shi da hurumin saka na aiki dole na san right dina dan haka ba zan ba idan ya zo sai ki faɗa masa na ce ba zan yi ba ke da suke biya ke da suke biyan albashi sai ki yi kusan mutuwar tsaye Zainab ta yi bata ɗauka yarinyar tana da baki har haka ba ganinta take kamar doluwa a kullum aiki ne kawai wanda take ganin bari ta dora mata na wahalarwa ba wani aryan da ya saka ta kawai neman rigima suke da Raihana sai gashi ta nuna musu ita ma A ce juyawa ta yi ta fita ba tare da ta sake magana ba bayan kofar da ta yi kawai kuma bata dauki fayil din ba tashi Raihana ta yi rike da fayil din tafi bayan ta ta dire mata akan tebur ta yi juyawar ta tana saboda gane jaka ba zan yi ba wallahi ta yi zaman ta tana kallo a wayarta ta dora akan tebul ɗin tana kalla ta dade tana kallon har ta gaji ta koma gem daga nan ta kashe wayar ganin rana ta yi har lokacin tafiyar ta yayi amma haidar ne ta kira ya ce mata ta jira shi wani abu ne ya tsaye da shi amma yana nan zuwa kar ta tafi jigum ta yi a zaune don wasu har sun so ba tafiya da kaɗan da kaɗan har kowa ya yi sai ita kaɗai sai kamar da yake cikin ofis ɗinsa ya dukufa kan aikin da yake yi wani kiran eh, wani haidar ɗin ne ya sake shigowa sai dai wannan karanta sauri ya ce raihana ya sunan wanda kike ya sunan wanda kike PPA a wajen nasu oga aryan ne da oga kamal wai da gaske eh su ne kasan su ne kwarai kuwa sai dai na zo sai dai na zo za mu yi magana kawai don Allah hamma ga ya mini menene wallahi labarin mai tsaho ne Raihana amma ki bari kawai na zo to sai ka zo ta ajiye wayar cike da zulumi da tunanin yadda aka yi ya san su zuwan sa gidan yaya Nabila ya hana shi aiwatar da abin da zuciyarsa take faɗa masa kashe wayar ta sai gaba ɗaya bayan ya karbi sa a wajen Habib ya ce kawai ya je yi zaman sa a gidan don wani irin tsoro ne ya dinga shigar sa tsoron abin da zai tarar har bayan azhar yana gida sai a lokacin yanzu zuna tsura tafiya ya mata salma yana sake danna zuciyarsa da ganin abin da zai tashi hankalin nasa duk yake a hankali ya ma sauka cin gefen titi don ma kar ya hana masu sauri sai yan nafi da suke ta daga masa hannu suna masa hon bai kula da su ba da haka har ya kai ofis din ya sami gefe ɗaya yi fakin ya ciro wayar tasa ya kunna da niyyar kiran kamal din ya ji ko yana ofis har lokacin don haka babu da haka babu mota a harabar wajen ko ɗaya kuma ya kula da hakan message ɗin hoton da ya fito a saman notification ɗin wayar ne ya ɗauki hankalinsa hannunsa na wani irin rawa ya danna kan hoton wanda ya ɗauke shi direct zuwa can can saman chat ɗin adam ɗin ina sa ne ya yi masa dishi dishi kafin ya buɗe masa tar ya gani hotonta ne a zaune tare da hajiya zinat a cikin falon gidan a cikin falon gidansu sanda take miƙa mata ki nan da sauri da sauri ya shiga buɗe sauran hotunan wanda duk ita ce a jiki suna magana da Hajiya Zinat kuma tana murmushi audience ɗin ya buɗe yana girgiza kansa da wani irin yanayi murya ta ce ta bayyana Tar a ciki tana shaidawa Hajiya Zinat ta ɗauko ki da sauri ya katse ya shiga wani sai dai baya iya dire sa har ƙarshe yake kashewa ya kunna wani me yasa Raihana me yasa ya faɗa da ƙarfi yana ɓalla murfin motar ya fito ya nufi cikin harabar da wani irin sauri tashi ta yi daga zaman da ta yi da nufin fitowa suka eh, da nufin ta sauko ƙasa ta ƙarasa jiran hamma haidar ɗin dan saman ya yi mata shiru sosai don ba ta ma tunanin akwai mutum a ciki a hanya suka yi kirɓus ta yi wani irin mugun ja baya amma duk da haka sai da jikinsu ya haɗu kanta ya bugu da gefen kafaɗarta tura ta ta yi da iyakar karfinsa ta yi baya kamar za ta faɗi ta yi saurin dafa bangon da ke wajen me yasa me yasa zaki ci amana ta ce ina matsota? ta zaro idanuwa ta dan sai da yayi magana ta lura da yanayin da yake ciki me yasa Rihana karo na farko da ya taba faɗar sunanta kenan amma a yanayin da yake nuna tsantsar tsana da kiyayya me nayi baka sani ba baki sani ba girgiza kai ta yi ya cije sa na ƙasa da ƙarfi yana wurga hannunsa baya sai kuma ya sake matsowa ya buɗe wayarsa yana nuna mata hoton wannan ma baki sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gaya mini shi ma baki sani ba ko photoshop ne kina nufin idan kin ce baki sani ba wannan ma ba voice bace ba ki danna audio din na sani na sani amma zan yi maka bayani bana so bana buƙatar in ci komai daga gare ki babu abin da zaki ce mini na tsane ki bana son sake ganin ka a gabana don haka ki fice dan Allah zan yi maka bayani wallahi amfani tai da ni tayi amfani da ni ne ban aikata abin da kake tunani ba dan Allah Allah bana son jiki tafi kawai sannan bana buƙatar ƙara ganin fuskarki please ta haɗe hannayenta waje ɗaya tana kuka juyayi da sauri ya shiga ofis ɗin da ke kusa da wajen wanda ba shi da maraba da haɗaɗɗen falon gida kuka ta durgusa a wajen tana yi kamar ranta zai fita duk abin da ake kamar yana sama bai sani ba hada ne ya kira ta ce ya zo amma jin muryarta ne sa ya katse kiran kawai ya shiga ofis ɗin kansa tsaye dan ko magana ta kasa a kofa ya tarar da ita tana gurshekin kuka a durkushe ya dago ta yana tambayar abin da ya faru a cikin kukan take masa bayanin wanda ya kasa fuskantar komai sai dai ya fuskanci da aryan ne ina aryan din yace da hannu ta nuna masa office din yace su shiga ta yi gaba yana biye da ita yana son tabbatar da abin da yake zargi a baya ya tsaya sanda suka karasa ba tare da ya shiga ciki ba a sanye ta tura kofar ta shigo ta hange shi tsaye ya bada bayansa yana kallon windo hannunsa rike da eh, rike da karfan window din dakowa ta shiga yi tamkar wadda ƙoya fashewa a ciki zuciyarta na wani irin harbawa irin wanda bata taba ji ba a rayuwarta motsin da ya sa shi juyowa kafin ya saki windon din ya zuba mata idanuwa cikin yanayin da yake nuna tsantsar bacin ransa ji ta yi tamkar ba za ta iya karasawa ba kamar ta zube a wajen kawai ta yi ta rusa ihu saboda tsananin tsoron da yake shigarta dan jan kafa ta ƙara sayi ta karasa gaban nasa ta yi saurin durƙusawa ƙasa idanuwanta na ci gaba da zub da hawaye hawayen bakin cikin abin da yake ta da shi ko da yake ta aikata Eh, ta aikata din a baya duk wanda rashin sani ne amma bata taba zaton wani abu zai dawo musu a wannan lokacin ba me ya kawo ki yace cikin da dashashiyar muryarsa dake fidda aman sautin yadda ransa ya kai mutuƙa wurin ɓaci ya kasance mutum ne shi mara yarda sam rayuwarsa ta baya ta sa shi rashin yarda da kowa da kuma komai yayin Nabila kadai ya aminta da ita ita kadai ya yarda ba za ta cutar da shi ba sai Kamal sai kuma zuwan ta rayuwar shi ya yarda da ita fiye da yadda ya yarda da kansa har yakan ji nutsuwa a duk lokacin da yake tare da ita amma kuma dan Allah ka yi hakuri ta tace cikin shekar kuka ya rike kansa yana dauke kansa daga kallanta dan ma kar zuciyarsa ta yi masa rawa akan hukuncin da ya yanke kar ta yi rinjaye a kansa har ta saka shi karya alkawarin da ya yi ma kansa na rashin kyala duk wanda ya ha'ince shi ki tashi ki fita daga nan wajen bana buƙatar na ƙara ganin ki har abada please ka saurare ni dan Allah ka bari ka ji abin da zan faɗa maka kusa yayi a gaban ta sa ɗaya coge ta yana dubanta ta idanuwansa sun yi mugun kadawa na tsani mutane masu fuska biyu raihana hakanan bana sake yarda da wanda ya ci amanata ki tashi ki fita bana son ganin ki kwata kwata a rayuwata dan Allah na ce miki ki tashi ki fita ya faɗa da ƙarfi bayan ya miki tsaye Hannunsa na mata nuni da kofa rudewa ta yi kasancewar yau ne karo na farko da aka fara mata irin wannan tsawar juyawa ya sake yi ya bata baya yana jin yadda take kuka sosai kukan da yake jin tamkar ana daddatsa masa jikinsa ne kamar ana zuba masa garwashi ne a cikin kokan kansa juyawa ta yi da sauri har da dan gudun ta fice daga wajen tana rusa kukan sosai tana rusa kukan sosai rinsa yadda sai ya bude kansa da yake yi masa wani irin ciwo ya rike ya shiga matsawa a hankali zuwa kujerar eh, ya shiga matsawa a hankali zuwa kujerar da ke sa ya zauna yana tallafa da kan nasa sai kayi nadamar abin da kai aryan sai kayi nadama a lokacin da bata da amfani na kowa yadda sauri ya kalli kofar matashin saurayin da akalla za su yi kusan sa'a ne a tsaye yana duban sa fuskar sa ce ta shiga dawo masa zuwa wani lokaci mai tsawo kamar sa ce tun a lokacin bai canza ba ba kuma ya tunanin ko da za a canza din Eh, ko da za ta canza din ba zai kasa gane shi ba tare aka haɗa su aka tarwatsa musu rayuwarsu aka raba su da mutane masu muhimmanci a rayuwarsu haidar ya ce yana tashi tsaye da sauri sai ka yi nadamar abin da ka yi ma Rihana. raihana kana nan da zuciyarka da rashin yafiyarka ko kanwata ta cancanci mutum irinka ba kamar yadda ka rasa mu a baya haka zaka sake rasa mu a wannan lokacin sai ya juya ya buga masa kofar da karfi kanwata Raihana Raihana Nasir barista Nasir Matawalle duk a lokaci ɗaya sunayen suka shiga amsa kowa a saman kansa ya salam ya ce da sauri ya bi bayansa da gudun gaske ya dinga sauka daga kafar benen yana hada bibiyu harabar ya fito babu ko mota ɗaya sai ta saka baya zuwa wajen masu gadi suka ce masa yanzu mota ta fita dalilin ya fita ya ringa waige-waige sai dai ko ƙurarsu bai gani ba bare ya san inda suka nufa tuna baya gidaje guda biyu ne a jere da juna iri ɗaya sak hatta fentin gidan da na get ɗin iri ɗaya ne komai da komai daga cikin gidajen guda biyu akwai wata kofa da ta eh, da ta shiga tsakanin gidaje biyu wanda baka da buƙatar fitowa ainihin get ɗin idan zaka shiga daga wannan gidan zuwa wannan fiye biye da rabin rayuwarsa a tare suke yin ta shi yasa zaka same su a kowane lokaci a taron idan ba sa gidan wannan to suna ɗayan gidan Nasir da Ibrahim aminan juna ne tun daga zamanin ƙuruciya har kawo girman su har kawo yanzu da suka yi aure har suka samu zuri'a suna yadda suke babu wani abu da ya taba shiga tsakanin su asalin mahaifinsu Nasir dan Zamfara ne sai aiki da ya kawo shi Kano inda suka haɗu da mahaifin Ibrahim suka zama abokai da inda abokatakar yaran ta samo asali kenan tun daga primary suke tare sai da aka zo university sannan suka rabu inda Nasir ya karanci bangaren law shi kuma Ibrahim ya karanci mass eh, communication a university da suka haɗu da matansu kawaye ne su uku su ma duk bambancin jihohin da suka fito amma sun zama kawaye sosai Khadija zalunci Aishatu da Zinatu. Khadija ita ce yar Kano sai Aisha daga Adamawa sai Zinatu da ta kasance yar Kogi State. Duk weekend a gidan su Khadija suke zama sun yi mugun sabon da babu wanda take boyewa wani sirri saboda shakuwa. Haka suka kammala karatun su lokacin har sai Ibrahim sun fara business ba tare da sun jira aikin gwamnati ba dan sun kusan shekara uku da gama karatun kafin su Khadija su gama. nasa da yana dan zuwa yana dan zuwa can ba shi ma ba kowane lokaci ba saboda haka ba su wani damu ba sai dai sun samu ba su wani damu da sai sun samu aiki ba suka fara business ɗinsa a cikin ikon Allah komai ya soma bunƙasa kiwon kifi suka fara Allah ya saka musu albarka a hankali sai suka ringa samun haɓaka zuwa babban gidan gona cikin shekara ɗaya komai yakan kama dan ba karamin samu suke da harkar ba daga nan ne suka fara shawarar aure tun da already dama suna da yan matan nasu a hannu Ibrahim ya auri Khadija shi kuma nasu ya auri Aisha wanda aka ɗaura auren a Yola Adamawa tun ita ita can ne garin su duk jakalin bikin nan da zinata aka yi shi musamman da ta kasance babbar kawa kuma ya ga amaran don haka ne ma ya kasance kusan ita ce kan komai har aka kai amaran gidajen su da suke amanna da juna rayuwa ta ci gaba da garawa a hankali lokaci zuwa lokaci zinat takan kawo musu ziyara musamman idan ta shigo Kano wanda take sakewa kamar a gidanta ne saboda babu wani shamaki a tsakanin su saboda yardar da suka yi da junan su duk sanda ta zo suna jin daɗi sosai don ba ƙaramin kirki ne da ita ba haka kuma ta saba sosai da Nasir da Ibrahim dama tun a makaranta Aisha ta fara haihuwa ta haifi ɗa namiji wanda nan take Nasir yi masa hudu ba da suna Ibrahim wanda suke ce masa Lamido bayan lokaci kaɗan ita ma Khadija ta haihu amma sai ta haifi mace ita kuma aka saka mata Nabila rayuwar su gwanin ban sha'awa suka ci gaba da rainon yaran su har shekara biyu sannan suka sake samun wani cikin a kusan lokaci ɗaya amma wannan karan Khadija ta riga Aisha mafarin matsalar su kenan wata rana da azumi bayan sun yi sahur naƙuda ta tasar wa Khadija nan da na suka dunguma zuwa asibiti aka bar Aisha da yaron a gida wajen Azara ta yi ta haifi ɗanta namiji Zinat a lokacin a lokacin Zinat tana gari dan ta dawo Kano saboda ta fara masters a lokacin dan haka tana jin suna asibiti ta shirya ta tafi tana can aka yi haihuwar ita ce ma ta fara kira ta fada wa Aisha nan da sai ga ta nan ta dawo ita da Lamida da Nabila daga nan aka sallamo su suka yi gida a tsakanin gidajen biyu eh, Zinat take zama daga wannan gidan ta koma wannan har ranar suna inda suka yi anko su uku har da ita aka yi suna gagarumi saboda ko a lokacin business din su ya sake bunƙasa sosai har sun fara harkar man fetur bayan an gama suna mutane sun watse Khadija ta shiga wanka ta bar Zinat da Aisha a ɗakin. Ta daɗe sosai a ciki tana fitowa ta tarar ba nan dukkansu. Ta ɗauka suna falo sai kawai ta hau shiryawa ta gama sanin ta fito falon. Ba falon babu kuma jaririn sai ta ɗauki waya ta kira Aisha. Ashe kun shiga ciki eh wallahi ai kina shiga wanka na dawo na ɗan gyara gidan. Na bar Zinat dai ko ita ma bata nan eh bata nan. Oke kira ta ga ta mata shigo Khadija ta ce idanta akan Zinatin din da ganin ita kadai babu jariri. Kin fito sister eh na da kuna falo ai sai na ga ba kwanan waye ya dau Ahmad Ahmad baya ɗakin ta ce tana kallon ta wani irin faduwa gaban Khadija yayi ta juya da sauri zuwa ɗakin Zinat ta mara mata baya abin daukar sa ne kawai a gadon babu komai jikinta ne ya haurawa cikin tsananin tashin hankali suka shiga dubawa lungu da sako har da leka kasan gado amma babu jariri babu dalilin sa kanwa Khadija ce Habiba ce ta shigo daga waje dan suna can ɗakin da ke haraba ba su ma san me ake yi ba Habiba kun dau Ahmad ne a'a ta ce hannu Khadija ta dora aka ta fara kuka na shiga uku da sauri suka yiwu da suka shiga gidan Aisha tana gyara wani bilar riga kenan bayan ta yi musu wanka ita da Lamido suka shigo a firgice wai ba su ga Ahmad ba nan fa ta ya tashi ita ma suka yi waje gaba ɗaya cikin tsananin tashin hankali Wasu-wasu ya tabbata an sace jaririn da kiran binciken da za a yi an yi shi babu jariri babu babu dalilin sa kuma babu wanda ya san sanda aka fita da shi daga gidan iyakar tashin hankalin iyalan guda biyu sun shiga an kai report din police station amma babu wani labari haka suka zauna jigum jigum yadda suka ga rana haka suka ga dare babu wanda ya rutsa tsakon lokaci ana saka ran za a samu wani abu game da batan Ahmad amma shiru har suka fitar da rai Zainat ta kowane lokaci tana tare da Khadija tana kwantar mata da hankali har Aisha ta haihu babu wani taron suna ko wani abu da aka yi dan duk ba sa cikin nutsuwar su ta sake haifar ɗanta namiji aka saka masa Abubakar Sadiq rayuwar iyalan biyu ta sauya sosai tun bayan batan Ahmad wanda har lokacin Khadija ta kasa haƙura kullum cikin kuka take sosai dan ma zinar da Aisha suna kwantar mata da hankali sosai amma duk da hakan abin ya riga ya bar mata gibi mai girma a rayuwarta wanda ba za ta taba cike shi ba a hankali rayuwa ta ci gaba da turawa yaran suna daɗa wayo sosai sosai kuma suna ƙara shakuwa da juna don koyaushe suna tare da juna a gida ɗaya bayan wani lokaci suka sake samun wani cikin tsoron momi khadija ya daɗi sosai tun bayan da ta gane tana da ciki dole ta matsawa dadi ibrahim suka saka cctv eh, a kowane sako da lungu na gidan sannan aka kawo mai gadi don har lokacin bata amince cewa babu saka hannu na gida a ɗauke mata ɗa ba don dai bata san da wa za ta alakanta hakan ba ita ta fara haihuwa a wannan karan ma ta haifo ɗanta namiji kyakkyawan gaske ta rungume shi tana hawaye sosai tana tuno Ahmad babu wanda ya zo asibiti daga ita sai Ammi Aisha yaran suna gida tare da mai aikin su da kanwar momi Habiba babu wanda ya san da lamarin haihuwar sai yan gidansu har sai da aka kwana sanan ta kira Zina ta faɗa mata ta nuna rashin jin daɗin ta da ba a faɗa mata tun jiya ba Muhammad Aryan shine sunan jaririn wanda baki ɗaya ɗawainiyar sa Zina ta ɗauke saboda yadda take tsananin san shi yaro ne mai shiga sosai da abin sha'awa a dasa duk ne nata amma ana haifo aryan ta tattara ta watsa sadiq a dustbin ta yi sabo suka dinga tsokanar ta tana dariya ko da an bi ta haifa Haidar still dai Aryan din shine nata dan duk wani kuɗi da za ta samu to Aryan ne duk wani abu da yake so shi take masa duk wani abu da ta gani nasa ne wata rana suna zaune su uku suna hira sai Ammi eh, sai Ammi ta ce mata yaushe za ta yi aure wai lokaci yana tafiya ga su duk da yaran su ya kamata ta yi aure saboda shekarun sun fara tafiya murmushi kawai ta yi ta ce ta kusa lokaci kawai take jira suka barta a haka da addu'ar Allah ya kawo lokacin kawai tun daga wannan lokacin ta ɗauke kafarta daga gidan nasu sai dai a waya kawai suke magana sai rana ɗaya ta kira su wai an ɗaura mata aure a garin su dukkan su basu ji daɗi ba a cewar su ta yi aure sai bayan an ɗaura mata za ta sanar da su amma sai ta nuna musu ita ma ba a san ranta bane ba dole suka yi mata uzuri amma a ƙasan zuciyar momi sai ta ji san bata gamsu ba. Man saurari a nan za mu dakata ku dakace mu a shirinmu na gaba.